وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير al'ummomin da suka gabata sun ƙaryata kamar adawa da samudawa da mutanen lut sai dai mushrikai daga cikin mutanenka ba su kai ɗaya bisa goman al'ummomin da suka gabata ba a ƙarfi da dukiya da kariya da yawa amma sai kowanne daga cikinsu ya ta manzansa don haka abin da aka ba su na dukiya da ‘ya'ya da ƙarfi da yawa bai amfane su ba azaba ta ta sauka a kansu ka duba ya kai wannan manzo yaya inkari na ya kasance a kansu kuma yaya ta kasance